Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan la'asariya da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na yammacin yau talata biyu ga watan Janairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Ibrahim da kanin labarai. To Aisha, Rasha ta kai wasu hare-hare a ƙasar Ukraine inda mutane akalla hudu suka mutu, bommai kuma suka ji raunuka. Isra'ila ta kai hare-hare a faɗin zirin Gaza inda ta fuskanci turjiya daga Hamas a wasu sassan. Sannan 'yan sandan Turkiya sun kama wasu mutane 33 waɗanda ake zargi da gudanar da ayyukan leƙen asiri ma Isra'ila. To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu kuma za a ji mahangar wasu masu ruwa da tsaki kan harkokin tattalin arzikin ƙasa a najeriya bayan da majalisar tarayyar ƙasar ta amincewa shugaba bola ahmed tinubu ciwo karin basussukan wannan shine farkon kasafin kuɗin da shi shugaban kasa ya kawo muna so mu ba shi benefit of doubt da kuma kar ya zamanto cewa mu yan majalisa cewa mu ne muka hana ruwa gudu sannan za a ji cewa wasu matasa daga kasashen yankin sahel uku sun haɗa kai domin shawo kan matsalolin da ke addabar matasa a wannan yankin. dole ne mu matasa mu nemi hanyoyin da za mu samu domin mu magance matsalolin da suke faruwa don mu samu mafita domin tsirar da rayuwa gobenmu bayan nan kuma za mu kawo muku wani rahoto a game da dan takarar shugaban kasar alkawarin da dan takarar shugaban kasar ghana karkashin jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar adawa mai mulki a kasar ya sha alwashin cikawa musulmai a kasar na karin lokacin hutu A yau talata kamar yadda muka saba a duk mako muna tafa da shirin noma tushen arziki na Muhammad Hafiz Baballe. Kuma a yau shirin zai nazari ne a kan tsarin inganta harkokin noman rani da jihar Katsina. Kazalika za mu karanto muku wasu daga cikin sakonnin da ku masu saurare kan aiko mana. Amma fa duk kafin mu kai ga duk wannan sai mun gabatar muku da shirin wato labarai a kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Rasha ta kaddamar da wasu munanan hare-hare da makamai masu linzami waɗanda suka hallaka mutane akalla hudu baya ga rauna tagwammai a Kyiv da Kharkiv a cewar jami'an gwamnatin Ukraine a yau dinnan talata. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce sojojin Rasha sun yi amfani ne da jirage marasa matuƙa 35 da makamai masu linzami 99 ciki har da wasu da aka harbo daga jiragen sama da jiragen ruwa to amma bataliyar tsaron sararin saman ukraine ta kakabo dukkanin jiragen da kuma 72 daga cikin makamai masu linzamin hukumomi sun kwashe sa'o'i suna gargaɗin yiwuwar harin jirgin sama suka yi ta gaya ma mutane su nemi mafaka. Isra'ila ta kai hare-hare a faɗin zirin Gaza yau talata ta yadda mazauna wuraren suka yi ta bayar da rahotannin aukuwar munanan arangamomi tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hamas a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza. Gwabzawar ta yau talata ta shafi wajejen alburaj a tsakiyar shiyar Falasino da kuma Khan Yunis da ke kudu wanda hasalima shine birni na biyu a girma a Gaza. sojojin isra'ila sun kuma ce sun kai har-haren jiragen sama a kudancin labanan inda suka yi ta auna mayakan hezbollah aminai ga hamas waɗanda suka yi ta musayar wuta da sojojin isra'ila a kan iyakoki a tsawon yakin na gaza har ila yau dai isra'ila ta ce ta kai hari kan kayan aikin sojin siriya a matsayin martanin abin da ta kira hare-hare daga siriya waɗanda aka auna kan isra'ila kamfanin dillancin labaran gwamnatin syria ya ce jerin hare-haren jiragen sama da isra'ila ta kai sun dira bayan birnin damasku. 'yan sandan turkiya sun kama wasu mutane 33 da suke zargi da gudanar da ayyukan leƙen asiri ma ƙungiyar leƙen asirin isra'ila ta mossad da kuma farautar wasu baƙi da ke zama a turkiya a cewar ministan cikin gida aliyar haya a yau dinnan talata a watan jiya jami'an gwamnatin turkiya sun gargaɗi isra'ila game da abin da suka kira sakamako mai tsanani muddin ta yi yunkurin farauto mambobin kungiyar mayakan hamas waɗanda ke zama wajen falasino ciki har da turkiyar shugaba rajab tayyip yardawan ya yi gargaɗin cewa hakan zai zama wani babban kuskure turkiya saɓanin akasarin ƙawayenta na turai da wasu ƙasashen larabawa ba ta ɗaukar hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci kashin labaran na farko kenan to kafin ibrahim ya dawo da kashin labaran na biyu za mu garzaya babban birnin tarayyar najeriya domin kawo muku rahotonmu na farko majalisar dokokin najeriya ta sake amincewa shugaba bola ahmed tinubu ciwo wasu bashi dala na dukan dala biliyan 8.2 kwatankwacin naira tiriliyan bakwai triliyan 7.5 domin lamani na dogon zango wani mataki da masana tattalin arziki ke cewa yawan bashin zai hana kasar samun kudaden shiga da za su kawo wa talaka wata ci gaba mai ma'ana wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Waɗannan kuɗaɗe ne da babban bankin Najeriya ke fitarwa zuwa wasu asusun lamuni na dogon zango da za a ƙara wa ƙasar bashi da su. Kafin wannan ƙari ƙasa tana da bashi har naira tiriliyan takwas wanda idan an haɗa da wannan sukan za su iya kaiwa tiriliyan ɗari ko fiye a cikin ɗan gajeren lokaci duk da cewa shugaba Tinubu wa majalisar bayani akan sauya shekar zuwa asusun lamuni zai rage kuɗin biyan basu sukan zuwa kashi tara cikin ɗari idan idan an kwatanta da tsarin hada-hadar kuɗi wanda ake karɓa a yanzu wanda ya kai kashi uku cikin ɗari. Mataimakin shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa Muhammad Alin Dume ya yi ƙarin haske. Na farko wannan shine farkon kasafin kuɗin da shi shugaban ƙasa ya kawo. Muna so mu ba shi benefit of doubt da kuma karya zamanto cewa mu yan majalisa ganin cewa ana so a ci gaba da january december wannan budget cycle cewa mu ne muka hana ruwa gudu to na biyu kuma tunda yana gaggawan akan yayi abun a zo a gani to mu sai mu ba shi dama mu je mu gani. Shi ma shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar wakilai, Honorable Abubakar Bichi ya yaba ne da tsarin. Muna kyakkyawan zato za a ga aikace-aikace masu yawa a wannan kasa Saboda in kika duba an bawa ma'aikatar hanyoyi kuɗaɗe da yawa wanda kowa san cewa muna buƙatar titina a wannan ƙasa ta ma kowane yanki. A shugaban kasa ya sa mun ba da kuɗi a majalisa kuɗaɗe da yawa, an ba da kuɗi a harkar noma, an ba da kuɗi a harkar lafiya, an ba da kuɗi a harkar makarantu na wanda mu suke zuwa. So muna ganin insha Allah za a ga canji sosai. see a lokacin da yake jawabi kan muhimmancin sauraron ba'asi da bayanan masu ruwa da tsaki kan kasafin kuɗin sanata mai wakiltar jihar neja ta gabas kuma shugaban kwamitin kuɗi a majalisar dattawa muhammad sani musa ya karin haske cewa an kira duka jami'o'in gwamnati su zo su ji irin bayanin da ake ciki akan wannan kasafi saboda kowa ya mika kansa muna neman mu kawo hanya ɗaya wadda yake idan aka bi ta wannan hanyar kai in kana cikin masu kula da wannan abu za ka danna botin ne kurun zai nuna maka nawa aka samu nawa aka ansa daga ina ne daga ina aka kai yaushe aka ansa duk zai nuna maka wannan to abin da muke so mu yi kenan kaga aka yi haka bayan da za ka yi ka tara kuɗin gwamnati ka zuba a jihunka kamar kuɗin ka biyuwa. amma ga masanin tattalin arziki yusha'u aliyu yana kira ne da aitaka tsantsan kan basussukan wannan ya nuna cewa da dama daga cikin kasafin kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta gabatar zai zama kasafin kudi ne mai gibi kuma gibin zai girma sosai sannan kuma abubuwan da duk aka yi tanaji na gina tattalin arzikin kasa zai zama yana da wahala a ci gaba da aiwatar da shi ba tare da matsaloli ba sai dai in an dakatar da basussukan da za a ci gaba da ciwo ma tattalin arzikin kasa saboda a samu a rage basussukan da suka taru. Wani rahoto da ya fito daga shafin darakta jami'in ofishin kuɗi ben akabueze ya ce gwamnatin tarayya ta cire hukumomi 26 daga cikin kasafin kuɗinta na wannan shekara a matsayin wata manufa na cimma tsarin ceton kuɗi madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria. a gaida madina dauda to shirin rana ake saurare kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu sai a sake gyara zama domin shan kashin labaran na biyu ibrahim gareka to aisha china yau dinnan talata ta yi kira ga kasar netherlands da ta mutunta ka'idar kasuwanci kwana guda bayan da wani kamfanin yin na'urar hada-hadar kuɗi ko chip mai suna asml ya ce gwamnatin netherlands ta soke lasisinsa na tura wasu daga cikin kayakinsa zuwa china kamfanin wanda ke Valdoven na netherlands jiya litini ya ce kayakin da abin ya shafa sun hada da wasu na'urorin dab'i kamfanin na sml ya mamaye kasuwar na'urorin ɗabi a duniya ta wajen amfani da lasers yana kirkiro na'urorin hada-hadar kuɗi da dai sauransu darajar hannun jarin sa ya rikito a zangon farko na hada-hadar yau talata wani jirgin fasinjan kasar japan samfurin jet ya kama da wuta da daddare bayan da ya yi karo da wani jirgin sintirin gabar japan a filin jirgin saman haneda da ke birnin tokyo mutane biyar da ke cikin jirgin na sintirin gaba sun mutu a cewar hukumomi jirgin mallakin kamfanin jirgin saman japan samfurin jet a350 ya iso kenan bayan da ya taso daga tsibirin hokkaido na arewacin kasar dauke da mutane 379 ciki har da ma'aikata wani hoton bidiyo na nuna yadda wuta ke tashi a ɗaya daga cikin wato sassan jirgin yayin da ya sauko yana tafiya a filin. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu kuma wannan karan za mu garzaya birnin Agadas a jamhuriyar Nijar. Matasa fiye da 200 da suka fito daga jihohi takwas na Nijar da kuma matasan kasashen Mali da Burkina Faso. sun kammala wani taro a birnin agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar inda suka tattauna matsalolin da ke addabar su domin neman mafita. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya haɗa mana. matasan dai sun gudanar da taron ne da nufin tattauna mayan kalubalen da suke cin karo da su a wannan yanayin da kasashen uku da ke yankin sahel ke fama da tarin matsalolin da suka dabaibaye su matasa daga jihohi takwas na nijar da kuma kasashen mali da burkina faso sun kuma tattauna kan hanyoyin samun mafita kan waɗannan kalubalen da ke gaban su inda ke kawo musu cikas ga ci gaban rayuwarsu emir isuf matashi ne kuma mamba a majalisar matasa ta agades akwai matsaloli da dama saboda yau in kun lura duk fitinar da ke faruwa idan kun je kun lura da matasa ne ne ya kamata kasashen da suka fi fama da tashin hankali burkina faso mali da nijar matasan kasashen na ya kamata su tashi sai na farko ma shawo matasa ga barin duk abin da ya shafi tashin hankali mu jawo matasa ga barin duk abin da ya shafi shaye-shayen muyagun kwayoyi kuma mu yi kokarin yaki da jahil matasan afirka da yawa ba su samu damar yin karatu ba kenan dole sai mun kiro irin tarurrukan wayar da juna fahimtar da matasa na wacce hayya ce duniya ta sa gaba aiki ne babba wanda yake shirin mu mu matasa na waɗannan ƙasashe uku birnin agaras ne da ya karɓi bakoncin taron matasan inda aka shafe kwanaki biyar suna sada zumunci da samar da haɗin kai a tsakanin su Muhammadu Umaru wanda matashi ne da fito daga jihar marai ya ce wajibi ne matasa Afirka su tashi tsaye domin samarwa kansu ingantacciyar rayuwa. Dole ne mu matasa mu nemi hanyoyin da za mu samu domin mu magance matsalolin da suke faruwa don mu samu mafita domin tsirar da rayuwa gobenmu domin ka ci gabanmu a matsayinmu na mu matasa dole ne mu nemi duk wasu hanyoyi da ya dace da mu mu matasa domin mu samu abin yi game da rayuwarmu ta yau da gobe. Sidi Muhammad wanda shine shugaban majalisar matasan kasar Nijar kiraye ga matasan da su haɗa kansu domin samar da ci gaban kasashen su. Dukkan matasa na kasar nan su haɗu a wuri ɗaya su yi aikin ƙasa domin cutun ƙasa domin taimaka ma ci gaban ƙasa. Kun san yau ƙasar mu ta shiga cikin cikin wani yanayi wata sabuwar tahiya wadda kowa ya kamata ya kawo gudunmawa musamman matasa domin a waye matasa kai a ba su horo domin a samu su masu zan manyan gobe daga karshen taron matasan sun fitar da wani kundi wanda a cikinsa akwai shawarwarin da za su gabatar ma hukumomin ƙasashen wanda suke ganin idan a yi amfani da su za a iya magance matsalolin da matasan ke cikin karo da su a kasashen da ke yankin sahel hamdu mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida Hamid Mahmud. To daga Nijar kuma yanzu za mu lula kasar Ghana. Bayan wata buƙatar shugabannin musulman Ghana suka gabatar a watan Oktoban bara na neman ƙarin hutu domin bukukuwan sallah da alamu haƙarsu ta kusa cimma ruwa. ganin yadda ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar babbar jam'iyyar adawa ta ndc a babban zaben ƙasar ta bana 2024 kuma tsohon shugaban ƙasa john dramani mahama ya bada tabbacin cika musu wannan bukata tasu har idan jam'iyyar tasa ta samu nasara a zaɓe mai zuwa ga dai ci gaban labarin cikin wannan rahoto da wakilin muryar amurka idris abdallah ya aiko mana daga accra It is our intention to resolve the situation where some of our Muslim brothers and sisters do not enjoy the public holiday at the end of the Ramadan fast due to the 29 or 30 day rule based on sighting of the moon. Tsohon shugaban kasa John Muhammad kenan a wurin taron shekara-shekara na kungiyar Ghana Muslim Mission karo na 63 a birnin Kumashi inda yake jaddada bukatar gyara dokar hutun jama'a na 2001 ya ce aniyar mu ce mu warware matsalar da wasu 'yan uwa musulmi da ba sa jin daɗin hutun jama'a na ƙarshen azumin watan ramadana saboda dokar kwanaki 29 ko 30 na ganin wata don haka insha Allahu idan an zaɓe mu za mu ƙara hutu a bikin idil fitr Malam Garba Usman ɗan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana jin daɗinsa ga wannan alkawari duk da cewa wasu na ikirarin domin siyasa ne wannan alkawarin. Dokan ƙasan ta ba musulmai kwanaki biyu na hutu lokacin sallar Idul Fitr da lokacin sallar Idul Adha amma ya jima cikin wani ƙasa musulmai na neman arin rana ɗaya arin da suke nema shine lokacin sallar Idul Fitr shi wanga alkawari da shugaban hamayya yayi in Allah ya bashi ragaban shugabancin wanga ƙasa zai kawo doka da zai ƙara da musulmai ranar hutu sa'an nan suna gani kamar siyasa ne ai abin da siyasa ta gada kenan kenan menene siyasa ta gada shine ganiman siyasa ya biyan bukatan al'umma tunda zai zo ya kawo abin da zai biya da musulmai bukatan su ina gani kamar daidai ne bai saba ma na ayi ba kafin John Muhammad wannan alƙawari dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar Madina Francis Xavier Sosu a ranar 14 ga watan Disamba shi ma ya mika wani sabon kuduri na mambobi masu zaman kansu don yin kwaskwarima ga dokar hutun jama'a ta ƙasa ta 2001 dokar 601 wanda a ciki akwai ƙarin ranakun hutu. hutu biyu ga musulmai wato ranakun tashrik da haq ranakun jajibiyarin babbar sallah da na karamar sallah kamar yadda dokar hutu na ghana ke cewa ministan cikin gida na sanar da hutun jama'a kwanaki biyar kafin lokacin kuma sabili da yadda ake samun sabanin kwanakin watan ramadan wato ana samun kwanaki ashirin da tara ko 30 yasa ana yawan jinkirta karamar sallah da kwana ɗaya a duk lokacin da aka yi azumi ashirin da tara wannan na daga cikin dalilan da yasa musulmai za su so matuɗa a ƙara ranakun ranakun hutu a bukukuwan sallah kamar yadda alhaji mamun ibrahim jaula ya karin bayani azumi na 25 ya kamata a declare holiday shin aka sa wanga aka same shi kan holiday sun kwana biyu na idil fitr jiyu a sa shi kan 30 na ramadan da kuma ranar daya na shawwal daga lokacin na ya kiyo wannan il na biyu shi holiday kuma na idil adha wannan kuma ya ba musulmai dama su yi sallah ranar sallah a yi sallah amma ka yi sallah don ranar arfa mafi yawan yawan musulmai na azumi gare waye a yi sallah bayan sallan a huta kuma a yi rabo kan da ya kamata abu ne mai kyau da in aka same shi je taimaka ma musulmai haka kuma al'ummar musulmai sun yi marhaba da wannan ƙuduri ra'ayi da dan majalisar madina kawo na tara hutun karamin sallah da babban sallah daga kwana daya zuwa kwanaki biyu ra'ayi ne mai kyau in majalisar sun ka amince da ra'ayin shi mu musulman gana mun ji daji Ƙungiyar Majalisar Sarakunan Musulmai da Limamai na ƙasa ko na kokinsa takaice sun bayyana goyon bayan su ga ƙudurin tare da yaba wa ɗan majalisa Francis Xavier Susu bisa ga jajircewarsa kan kudirin a wani taron manema labarai da ta gudanar a birnin Tamale da ke yankin Arewa. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdalla. To, masu sauraro ta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 sannan kuma a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirinmu na wannan karo da kuma waɗanda suka gabata. Yanzu ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. tushen arziki noma na Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Da farko, shirin noma tushen arziki yana yi wa ɗaukacin masu mu. barka da shigowar sabuwar shekara ta 2024. Allah ya sa mun shiga a sa'a amin. A wannan shekara, shirin zai mai da hankali wajen ilmantar da manoma irin dabaru na noman zamani da sauran muhimman abubuwa da za su taimaka musu a ayyukansu. Yayin wata ziyara aiki da ya kawo birnin Washington DC da ke nan Amurka, gwamnan jihar Katsina, Dukwa Umar Radda, ya bayyana irin tsarin da suke da shi. domin inganta noman rani a jihar. Kusan tsarin da muka fito da shi tun kafin mu hau bisa gwamnati shine na gani yadda za mu inganta harkar noman rani. Domin inganta harkar noman rani zai sa matasanmu su samu abin yi cikin shekarar ba tare da samun tsaiko ba kuma zai rage wannan matsalar zaman banza da ake kuma zai rage matsalar tsaro wannan shine dalilin da ya sa muka yi haɗin gwiwa da ƙananan hukumomi na mu na duk wata hadama ko korama ko wani wuri da ake noman rani za mu ga yadda za mu haɓaka shi mu ga yadda za mu taimaka wa manoman da famfo na ban ruwa da iri mai inganci da taki da maganin feshi shi manomi karamin manomi in ka bashi wa'annan kayayyakin abin da ya rage kawai za ka sha mamaki ga irin abin da ya faru lokacin da muna ciyamomi na ƙananan hukumomi lokacin gwamnatin marigayi alhaji umar musa yaraduwa yana gwamna a lokacin ya inganta mu muka yi irin wannan tsarin kowa a wannan lokacin ya ga irin yadda manoma suka samu haɓakar tattalin arziki da ingantattun rayuwa da su da iyalansu da kai maganar ah, za ku yi kokari ku tallafa manoma musamman ƙanana ah, wani irin tsari kuka fito da shi domin ganin cewa wannan tallafin da kuka bayar ya kai ga waɗanda ake da buƙatar su samu wannan ah, tallafi alhamdulillah yanzu yanayi ya canza a jihar katsina ah, kowa yana ci da halin shi abin da nake nufi da ci da halin shi shine duk mutumin da ke yin abu shi ke samun abu lokaci ya wuce wanda mutanen da ba su da harkar da ya shahi abun su rika hawan wannan gurbin suna cutar da al'umma domin tsarin da muka fito da shi za mu fito da tsari hada na kimiyya da fasaha na technology na ganin yadda za mu yi mutane ainihin manoma na zahiri su ne suke bayyana kuma su ne suke amfana shi ne dalilin da ya sa yanzu muka fito da tsari na malaman gona wanda kwanan nan za mu kaddamar da shi wanda duk garin magaji zai samu malamin gona wannan malamin gona yana da statistics na mutanen da za a yi because duk abin da ke cutar da mu rashin data ne wato rashin bayanai cikakku na manoma yanzu maganar da muke yi da kai yau muna nan muna ɗaukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikinsu muna ɗaukar eh, sahihan bayanai akan harkar ilimi makarantu nawa gare mu ɗalibai nawa gare mu littafi nawa ke akwai makarantu nawa ne kujeru nawa ne yanzu haka kuma muna nan shi ma za mu kaddamar da tsari wanda za a zagaya jihar mu baki daya mu gano wa ananai mutum manoma na hakika me suke yi yi girman gonakinsu meye abubuwan da suke duk garin da ka je baka da bukatar ka samu matsala da an ce ka nuna manoma za an san su manya an san matsakaita an san kananan manoma su abubuwan nan duk dan ba abin tsarin daukar bayanai da ya kamata a dauka shine muke samun matsala amma insha Allah mun dauki hanyar amma abin da za a lura da shi yanzu muka fara kuma insha Allah za a ga canji kwarai da gaske akan yadda ake tafiyar da al'amura a jihar Katsina To jihar Katsina ita ce kusan take kan gaba a wajen noman auduga a Najeriya. Ban sani ba kowane irin tanadi kake ganin kunyo waɗannan manoma domin ganin sun ci gaba da rike wannan kambu a Najeriya. Wato yau in ka je jihar Katsina ba ma jihar Katsina ba arewacin Najeriya baki ɗaya an ja baya kware wajen noman auduga. Dalilin kuma ja baya ɗin saboda rashin ingantaccen iri sannan kuma rashin ingantattuwar kasuwar da za su sayar da addigarsu idan sun yi ta su wa'annan abubuwan sun zama a matsala kwarai da gaske don haka a lokacin da muka zo muka yi kudurin aikin noma muna kallon wasu abebai wa'anda ake noma wa'anda za mu ga suna da mahimmanci mahimmancin kala biyu mahimmancin karuwar arziki ga sannan mahimmanci wajen ganin a kasuwar da wannan abun gare shi sannan kuma da abin da kuma zai jawo ma jihar da su manoman da suke yin aiki so don haka kaga yanzu kamar maganar da muke in ka kalli soya beans za ka ga wani nau'i na waken suya suya wani nau'in abu ne wanda ake amfani da shi a gida da kasashen waje yana iya jawo ma manoma tattalin arzikin kuɗaɗe da za su shigo musu da kasashen waje masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar yanzu a madadin gwamnan jihar katsina dukwa umar radda da kuma julie leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. muhammad hafiz baballe Wannan ne kuma kai mu ga ra'ayoyin da ku masu saurare kan aiko mana ta sakonnin imel. Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce kasashenmu na afirka da fatan za ku tashi tsaye sosai wajen ganin kun kawar da duk wasu masu safara ko ta'ammali da miyagun kwayoyi a ko'ina suke duba da ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara a ƙasashen namu Sakon Sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce muna marhabin da furucin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi na cewa za a bi diddigin kasafin kuɗin bana don tabbatar da cimma nasara. Allah ya sa a dace. Amin. saƙonmu na ƙarshe saƙon haɗin gwiwa ne daga sunusuma Madat da garam. da isuhu makeri madatti da ilyas yakubu digawa tare da yakubu mai aski ba da raka da haddabu mai kwamfuta mai yama suka ce muna kira ga gwamnatin mulkin sojan kasar mu jamhuriyar niger da cewa ya kamata ta duba ta rage mana farashin kuɗin man fetur domin al'ummar Nijar mu ji daɗin yin mu cikin sauƙi ba tare da takura ba don kuwa ko shakka babu sassauta farashin man fetur ka iya taimaka kwarai wajen rage tsadar sufuri da ta kayan abinci da ma na masarufi da fatan Allah ya sa gwamnatin tamu ta ji wannan koke namu kuma za ta yi duba a kai. To gaida Zara Aminu Fage. Yanzu kuma kafin mu yi sallama da kuma saurare ga labarai amma wannan karan a takaice. To a taƙaicen Rasha ta kaddamar da wasu munanan hare-haren makamai masu linzami waɗanda suka hallaka mutane akalla hudu baya ga rawan da ta gommai a Kif da Kharkiv a cewar jami'an gwamnatin Ukraine a yau dinnan talata. Isra'ila ta kai har-hare a fadin zirin Gaza yau talata ta yadda mazauna wuraren suka yi ta bayar da rahotannin aukuwar munanan arangamomi tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hamas a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza. 'Yan sandan Turkiyya sun kama wasu mutane 33 da suke zargi da gudanar da ayyukan leƙen asiri ma kungiyar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad da kuma farautar wasu baƙi da ke zama a Turkiyya a cewar ministan cikin gida aliyar kaya a yau dinnan talata. china yau talata ta yi kira ga kasar netherlands da ta mutunta ka'idar kasuwanci kwana guda bayan da wani kamfanin yin na'urar hada koko hada-hadar kuɗi ko chip mai suna sml ya ce gwamnatin netherlands ta soke lasisinsa na tura wasu daga cikin kayakinsa zuwa china kamfanin wanda ke berlin na netherlands jiya litini ya ce kayakin da abin ya shafa sun hada da na'urorin dab'i. wani jirgin fasinjan kasar japan samfurin jet ya kama da wuta da daddare bayan da ya yi karo da wani jirgin santarin gabar japan a filin jirgin saman honeda da ke birnin tokyo mutane biyar da ke cikin jirgin na sentiri gaba ɗayansu sun mutu a cewar hukumomi Uh, Rasha ta kambar da wasu munanan hare-haren makamai masu linzami waɗanda suka hallaka mutane a ƙalla hudu baya ga raunata gwamnati a Kib da Kharkiv a cewar jami'an gwamnatin Ukraine a yau dinnan talata. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na rana. Amma zuwa can an jima da dare idan Allah ya kai mu misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatarwa sai julie leathers gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da ma mr cho wanda ya sada mu da ku ni aisha mu'azu nake muku fatan a karasa wani lafiya ma'asala.